fahimta ko au sallabu ko a tsitsire su a giciye su tsirewa shine an yi shaddar rajulu ala ba a sa mutum akan katako ko akan itace sai a bankare shi sai a ɗaure shi a haka har ya mutu shine a taslib au tuqatta'a aidihim ko kuma a yayyanke hannayensu wa arjuluhum da ƙafafunsu. min khilaf a saba bi mana a yanke hannun dama sai a yanke kafar hagu in ya ƙara kuma sai a yanke hannun hagu da kuma kafar dama shine au yusalla shine au tuqata aidihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw min al-ard ko kuma a kore su a bayan ƙasa an fahimta ko me ake nufi da wato wa yas'auna fil ardi fasada su watsa barna a bayan ƙasa da nau'uka na ta'addanci da aikin ɓata gari wannan faɗin Allah maɗaukakin sarki wa yas'auna fil ardi fasada ibnu kathir yace qad ihtajja bi umumi hadhihi al aya jumhurun min al ulama fi dhahabihim ila anna hukm al muharabati fil amsar wa fi subulani ala sawa malamai magabata mafi yawa daga cikinsu sun dogara da wannan aya suka ce waɗanda suke aiki na ɓata gari na hanyar fashi da makami sawa'un a cikin gari suka yi ko a kan tituna dukkansu hukuncinsu ɗaya ne wa yas'auna fil ardi fasadan saboda Allah ce yi watsa wato barna a bayan ƙasa bayan ƙasa kuma ya haɗa da kan tituna ya haɗa da cikin gari ya haɗa da cikin gidajen mutane an gane ko ya ce ya hada da duk wanda ya aikata aiki na fashi da makami shine ya fara shiga cikin wannan aya wa hadha madhhabu malik wannan ita ce masabar imamu malik imamu daril hijira Allah ya kara masa rahama wal auza'i wal laith ibn sa'ad wa shafi'i wa ahmad ibn hanbal waɗannan dukkansu suna da ra'ayin cewa wannan ayar tana magana akan fashi da makami a cikin gida ko akan tituna a cikin gari ko a cikin daji ko akan tituna na, na highways hatta kala malik har imamu malik yake cewa fil ladhi yaghtalu ar-rajula fayakhda'uhu hatta yudkhilahu baytan fayaqtuluhu wa ya'khudhu min wa ya'khudhu ma ma'ahu inna hadhihi muharaba yace har imamu malik ma yana cewa duk mutumin da zai kama mutum ko ya yaudari mutum ya ja shi zuwa cikin gida ko ya kai shi zuwa wani wuri uncompleted building ko ya sa shi a cikin mota ya ja shi ya yaudare shi a kai shi inda ba jama'a suke sannan sai ya je can sai a kwace masa dukiyarsa ko a yaudare shi a kashe shi a kwace dukiyarsa ya ce wannan ma fashi da makami ne wa ila sultan wannan mutumin da aka yi masa haƙƙin jininsa ya koma kan shugaba ba yana kan hannun iyayensa da 'yan uwansa ba kun san duk mutumin da aka kashe shi jininsa yana kan hannun iyayensa ne da danginsa Allah ya ce wa man kutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultana yan uwansa sune suke da jagoranci akai in sun gara ma su ce a kashe in sun gara ma su ce sun yafe amma in fashi da makami ne mutum yayi yan uwan yan uwan waɗanda aka kashe din ba su isa su ce sun yafe ba hukuncinsa yana hannun wato shugaba ne yanzu gwamnati ne take da daman ta ce a yi hukunci ko kar a yi amma ba iyaye ba ko kuma yan uwa an gane ko ya ce la'ila waliyyil maktul ba yana ga waliyan wanda aka kashe ba ne wala tibara bi afuhi anhu fi iskatil qatl kuma ko da sun ce sun yafe to wannan ba da su za a yi hukunci ba sai dai hukuncin da gwamnati ta tabbatar musu in ta ce a kashe su ko da yan uwan waɗanda aka kashe sun ce sun yafe dole a kashe su wannan shine maganar imamu malik ibnu anas allah ya kara masa rahama wa yas'auna fil ardi fasadan kenan suke watsa barna a bayan ƙasa shi yasa har ibnul arabi al-maliki Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa ahkamul qur'an yake cewa lokacin da nake alƙalanci an ka kamun kes din mutumin da zai shiga kamar dan fashi da makami amma kamar barawon gida kun san barawo zalla hukuncinsa shine a yanke hannu kadai ba kisa ba ba gicewa ba yace amma sai a kamun kes din mutum barawo ne kuma ya yi kama da ɗan fashi shine ya shiga da wuka ya samu mutum yana bacci sai ya je ya hau kansa sai ya nuna masa wuka ya ce masa ya zauna a wurin kada ya ya motsa in ya motsa zai kashe shi sai yan uwansa da suka zo tare su kuma suka yi sata suka kwashe kaya daga baya sai suka gudu bai yanka kowa ba ya ce ni nakan ɗauka wannan hukuncin fashi da makami ne kuma hukuncin fashi da makami nake masa ba hukuncin sata ba domin sata kan shine abin da aka yi a ɓoye aka kwashe a ɓoye amma fashi da makami a fili a yi mubarazan mutum a nuna masa makami a kwace dukiyarsa yana ji yana gani wannan hukuncin fashi da makami ne ko da barayi ne wanda ba su taba fashi ba suka yi an fahimta ko ubangiji ce an yi kwattalu a kakkashe su kowa ya san kisa ai kisa din nan da za a yi shine ko a sa takobi a sare kawunan su ko a yi duk wani nau'i da zai iya a ce a kashe su su bar duniya shine i'dam yi hukuncin cewa wato hukuncinsu shine za su bar duniya an yi kattalu auyu sallabu ko kuma a tsire su tsirewa ita ce wato a bankare mutum akan wani katako ko akan wata itaciya ko kuma a jikin karfe a bankare shi haka shine a taslib ko kuma a ko a hada a cakka wani abu a jikinsa ta yadda ba zai iya motsi ba yana daure ko kuma a sa wani abu a daure shi aw a aydihim wa arjuluhum ko kuma a sa wuka ko wani abu na makami sai a yanke hannunsu daga iyaka wuyan hannu inda ake yankewa na barawo hannun dama sai a je kafar hagu kuma ita ma daidai wurin gabar alola dinnan sai a cire ta sai a zubar bai da amfani sai a bar shi a haka dungulmin kafa da dungulmin hannu min khilaf za a yi haka ne a saba ba wai hannun dama da kafar dama ba sai dai hannun dama da kafar hagu ko hannun hagu da kafar dama shine auto aydihim wa arjuluhum auto min khilaf sai Allah ce au yunfau min al ko a kore su a bayan kasa to me ake nufi da waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa sannan kuma yaya ake yaya ake aiwatar da hukuncin idan mutum an kama shi da laifin yin fashi da makami abdullahi ibn abbas allah ya ƙara yarda gare shi an ruwaito daga gare shi sannan da kuma wasu daga cikin malamai magabata kamar sa'id ibn musayyab kamar mujahid kamar ata kamar alhassanul basari kamar ibrahim nakhai kamar dhahak kamar ad-dhahak waɗannan duka daga cikin tabi'ai suke cewa abin da ake nufi da wato waɗannan abubuwa da aka ce ko a yi kisa ko a tsire ko a wato yanke hannaye da kafafu ko a fitar da mutum daga gari suka ce abin da ake nufi da shi shine wato mutumin da ya aikata wannan abin an ba da shugaba zaɓi ne ya zaɓi wanda ya ga ya dace da shi ko kuma alƙalin da aka kawo kes ɗin a gabansa ya dubi menene dace da waɗannan 'yan fashi a yanzu in ya ga cewa abin da ya dace da su ba su taɓa yin fashi ba sai yau kuma wuka kawai suka nuna ko sun nuna katako mai kama da bindiga amma ba bindiga ba ce sun yi barazana kuma ba su daki kowa ba suka kwashi kuɗi kuma ba wani kuɗi mai yawa ba aka ɗan samu dai ɗan wasu abuwa, to in ya ga dama sai ya ce kawai a je a ɗaure su ko a kore su daga gari a a kai su wani gari mai nisa sai aje a sa su a fursuna ko kuma in ya ga dama ce a yanke musu hannu da kafa wani kuma sai aka samu ya nuna bindiga ya yi harbi amma bai samu kowa ba sai ce wannan a yanke masa hannu da kafa wani kuma aka samu ya yi harbi ya harbi mutum ɗaya sai a ce to a kashe shi wani kuma sai aka samu dama an taɓa kama shi ya yi escape ko da ya zo fashin ya kashe mutane da yawa ko da ya zo fashin ma ya haɗa hadda wasu abubuwa na wuce ta'addanci wa dan adam ko mutuncin wata mace to in ya ga dama shi kuma sai ya ce kawai a tsire shi gwargwadon yadda alkali ya ga ya dace gwargwadon circumstances in fact in wannan case din gwargwadon mutumin yaya ya kai girma wajen wajen kasancewansa criminal gwargwadon hukuncin da zai dora masa in ji wasu daga cikin malamai bangare biyu na malamai shine jumhurin malamai su suka ce a ba wai an bada alkali zaɓi ba ne an ba da alkali ne ya dubi ya fact din case din yake ba wai ya zaɓi abin da ya ga dama daga cikin waɗannan nau'uka na hukunci ya ɗora ba sai ya ga me ya faru a lokacin sai suka ce idan an samu sun yi fashi da makami sun kwashe kaya sun yi barazana sun razani waɗanda aka kwashe musu kaya sannan sun yi kisan kai sai suka ce to wannan tsire shi za a yi ai tsirewa tana sama da kisa zalla sai aka samu sun kashe mutane an gane ko sun razanar da su amma ba su samu daman kwashe kaya ba to sai a kashe su in har sun kwashe in sun yi har da kwashe kaya sai a tsire su kenan bayan kisa idan ko ba su samu kwashe kaya ba to sai a kashe su shine an yuqattalu idan kuma aka samu sun yi barazana ba su yi kisa ba sun yi rauni ko sun yi barazana sannan kuma sun kwashe dukiyoyi amma ba salwanta rayuka to sai a yanke musu hannaye da kafafu idan kuma ka samu sun tsare mutane sun kashe hanya sun razanar da mutane ba su samu kwashe ka ba kuma ba su kashe kowa ba daga baya jami'an tsaro suka zo fafafafa sai aka kore su kuma aka je aka kama su fashi kan ya tabbata amma ba su samu kwashe ka ba kuma ba su kashe kowa ba to waɗannan sai a ɗaure su shine ma'anar auyun fauminal art jama'a an fahimta wannan auyun fauminal ardin shine suka yi saɓani cewa ya ne za a yi a kori mutum daga bayan ƙasa shine waɗansu suka ce ma'anarsa shine a kore shi daga ƙasashen musulmi ya fita ya tafi ƙasashen da ba na musulmi ba tunda ya zama fitina wa musulmi ya hana musulmi sakat to sai a kore shi daga ƙasar musulmi wasu kuma suka ce a'a abinda za a yi musu shine a kore shi daga garinsa zuwa wani garin daban amma ba wai garin da ba na musulmi ba a kore shi daga nan garin ya koma wani garin daban riwaya ta uku a magana ta uku ita ce ta waɗanda suka ce kawai a sashi a fursuna a kai shi prison a ji a ɗaure shi shine ma'ana auyun fominal art wannan ita ce fahimtar imamu abu hanifa allah masa rahama magana ta ƙarshe ita ce wato mashabar ibnu ne tabari da shi da waɗansu daga cikin malamai waɗanda suka ce a kore shi daga garin amma a je a ɗaure shi kar a ɗaure shi a nan garin prison imprisonment za a hukuncin sa amma ba a garin su ba sai a kai shi wani garin amma kuma aka je sai a kulle shi ba a bar shi ya yawo ba har zuwa lokacin da zai tuba ya gane ya gyara halinsa sannan daga baya sai a sake shi wannan shine ma'anar auyun faminal art kuma wannan wannan mashaba ta karshe din ta cewa a kai shi wani gari sannan a ja kulle shi wannan ita ce mashabar da wato muhammadul aminu shinkiti ya karfafa kuma tana da karfin hujjoji da yawa shine Allah ya ce zalika lahum khizyun fid dunya wannan hukuncin da kaji Allah ya dora ayiwa ayiwa yan fashi shine abin da ya zama khizy ibn jarir ya ce ma'anan khizy shine sharrun wa arun wa nakalun wa zillatun wa Shi shine abin da ya dace da su na sharrin da suka yi kuma shine abin da zai zama abin tonon asiri da fadiha shine abin da zai zama shi shine abin da zai zama wulakanci a gare su a yi musu ɗaya daga cikin waɗannan walahum fil akhirati azabun azim idan ba su tuba ba kuma suna da azaba mai girma a kansu an gane ko shine Allah ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihi amma banda waɗanda suka tuba kamun a kama su kafin su shigo hannun hukuma ko kafin su zo su kawo kansu sai suka tuba idan mutum ya ji wa'azi akan fashi da makami ya ji gargadi akan laifi da ke cikinsa da yawan haƙƙi da ke ciki sai mutum shi da kansa ya tuba zuwa ga Allah to wannan fa inna Allah ghafurur rahim Allah yana gafartawa akan abin da ya shafi tsakaninsa da Allah tunda laifin laifin fashi da makami laifi ne da ya hada haƙƙi guda biyu haƙƙin Allah da kuma haƙƙin mutane ko kuma haƙƙin hukuma to haƙƙin Allah a ciki Allah madaukakin sarki zai yafe in dai har mutum ya tuba tsakaninsa da Allah shine Allah ba zai kama mutum ba amma haƙƙin da ya shafi mutane na dukiyoyin da ya salwantar sai ya je ya biya su jinan jinannakin su sai ya je ya biya su diya ko kuma ya je su yafe masa wannan shine ma'anan fa inna allaha ghafurur rahim Allah madaukakin sarki zai zama mai gafara ne mai jin kai wannan aya kamar yadda muka ji a karon farko ta yi magana ne akan fashi da makami ko don haka akan fashi da makami za mu fara yin bayani sannan kuma daga baya wasu matsalolin da za su iya shiga ciki su shigo to amma dangane da fashi da makami din nan akwai matsaloli akan wannan aya na farko shine mun ji cewa malamai sun ce abin da ake nufi da fashi da makami wanda ake magana a kansa a nan shine cewa mutumin da zai tsare wani ya yi masa barazana da makami bayan ya masa barazanan nan ya kashe shi ko bai kashe shi ba amma a sanadiyar hakan ya yi ne don ya kwace dukiyarsa sawa'un ya samu nasarar kwacewa ko bai samu nasara ba wannan shine fashi da makami ya samu kuɗin ko bai samu kuɗin ba da ya gama ya rubuta masa nomo ne a bayansa da bai da kuɗi ko ya bar shi ya tafi inda har ya nuna makami kuma ya tsare mutum ya razanar da shi sawa'un a gida ko a waje ko a daji ko a kan titi to wannan shine ake nufi fashi da makami an fahimci matsala ta ɗaya matsala ta biyu ita ce shin idan mutum aka samu ya karɓi dukiyar ai a babin sata kamar yadda zamu zo mu ji a nan gaba ba kowane abin da aka sata bane ake iya yanke hannu sai in ya kai nisabi shine sai ya kai ya kai kimar rubu'in dinari to shin shi ma mutum yayi yi fashi in abin da ya sata zobe ne kadai wanda bai wuce naira ɗari ba shi ma sai an yanke masa hukunci zancen da ya firin jari shine akwai hukunci a kansa ba a la'akari da nisabi komin karancin abin da ya sata in dai fashi ne tunda an ce in bai samu kuɗin ba ma ya yi fashi da makami ballantana in ya samu kaɗan matsala ta uku ita ce idan ya zama 'yan fashin suna da yawa su biyu ko su uku ko suna da yawa sai wasu suka yi kisan wani kuma bai yi kisa ba shi yana tsaye kawai su ne masu kwashe kuɗi duka za a musu hukunci iri ɗaya ko kuma wanda ya kisa ne za a masa hukunci duk hukuncin su ɗaya ne bisa ga zancen da ya fi rinjaye saboda duk abu ɗaya suka je yi Allah ya ce allazina yuharibuna Allah wa kaga tare suka yi kuma Allah ce an yi yuqattalu kaga ya haɗa su duka don haka duka hukuncin su ɗaya ne mas'ala ta gaba shine abu hanifa yana kawo wani iskali cewa idan a cikinsu akwai wanda hukunci bai ɗoru a kansa ba kamar mahaukaci kamar yaro sai ce bara a musu hukunci ba saboda akwai wanda shi babu hukunci a kansa amma maganar jumhur shine ko da sun ɗauko komin kankantan yaro ko da su ma akwai 'ya'yansu a cikinsu za a iya musu hukunci amma yaro da mahaukacin su ne bara a musu hukunci ba a wani lokaci yan fashi sukan yi haka ko sai su ɗauko mata su ɗauko wanda su ba su yi laifin ba suna tafiya tare da su su zo musu garkuwa to in aka zo za a yi musu hukunci in so su waɗancan sai a bar su matsala ta biyar ita ce idan suka tuba kafin a kama su to kamar yadda muka ce tubar su ta karɓu amma in bayan an kama su ne ba an kama su ana cikin trial suna fursuna sai suka ce wallahi sun tuba wallahi ba za su ƙara ba ko aka za ka ɗaure su ana cikin za a yi hukunci suka ce wallahi sun tuba Allah ce illal ladina tabu ya za a yi da wannan tuban sai an musu addu'a sai a ce Allah ya karbi tuban ku amma za a kashe su tunda an riga an kama su Allah ce min kable an takajiru alaihim kafin a kama su ne tuba take musu amfani a wurin mutane amma in bayan an kama su tuban za ta yi amfani a wurin Allah an fahimta ko ai dama dama wanda ya mutu ya tuba akan wanda shi har aka kashe shi bai na dama ba matsala ta shida ita ce wato idan aka zo shin annabi sallallahu alaihi da aka ji ya kwakule idon waɗancan shin yanzu ma za a iya kwakule ido wannan annabi sallallahu alaihi ya musu ne saboda su sun kwakule idon wancan wancan kisasi ne har yanzu ma an samu sun yi wa mutum wani abu na musula to sai an yi musu abin da suka yi masa kafin su ma a musu kafin a yi musu hukunci an fahimta ko sannan akwai matsalar cewa idan aka zo za a yi musu hukunci in mutali wanda za a za a tsire shi shin za a tsire shi ne sai a bar shi a haka har ya mutu bi mana a cakka shi a sama a rataye shi yana ihu har ya mutu ko kuma za a kashe shi sai a tsire shi don mutane su gani ko kuma za a tsire shin yana tsire sai a kashe shi a haka kashe uku kenan wasu malamai sun ce wannan wasu sun ce wannan wasu sun ce wannan zancen da ya fi shi ne wato za a yi la'akari da wanne ne ya fi shi ma yana nan ga abin da shugaba ko alkali ya gashi ya dace in ya ga waɗannan ya dace ya ɗaure su ne a haka a shanya su a rana a bankare su suna ihu ba abinci ba abin sha haka wasu malamai suka ce to ai ba za su yi sallah ba shine wasu suka ce suna so su yi sallah suka yi fashi su yi sallah a haka mana in kana cikin jirgin sama ma ana sallah don haka su ma a haka su yi sallah in suna so idan kuma alkali ya ga abin da ya dace shine sai an kashe su sai a rataye su don wasu su gani kamar yadda aka yi kwanakin baya a ƙasar saudi arabia ma wasu 'yan fashi aka kakkashe su sannan aka sa su a wani abu aka daga su sama kowa yana gani har suka bushe suka yi kwana da kwanaki daga baya aka zubar da gawansu wannan shine abin da ya dace a yi wa dan fashi in ana yin haka mutane za su yi fashi da makami wallahi in ana yin haka fashi da makami dole zai yi sauki yanzu haka a binciken da na yi a wasu online sources fashi da makami yana daga cikin laifuffukan da suka zama wato common capital offenses a duniya amma kasashen da aka fi yin fashi da makami a duniya walillahi alhamd a bincike na babu kasar musulmi ko guda ɗaya daga cikin wanda rate ɗin ya yi sama ƙasashe guda goma ne a duniya waɗanda united nations office on drugs and crimes wato wata hukuma ce ta majalisar ɗinkin duniya wanda take haɗa take kula da laifuffuka da ake a duniya da kuma harkan kwayoyi miyagun kwayoyi to ta fitar da statistics a shekara ta 2012 shekara uku da suka wuce kenan ga abin da ta samu ta ce a duniya kasar da aka fi ko ina yawan fashi da makami ta ce kasar belgium saboda a belgium ne aka taba yin satan da ya yi breaking record a duniya ba a taɓa yin irinsa ba a rana ɗaya a lokaci ɗaya a filin jirgin saman brussels aka zo aka yi fashi da makami na adadin kuɗi da zinarin da a tarihin duniya ba a taba yin fashi irin wannan mai yawa ba to har yanzu kuma yana nan rate din yana ta hauhawa daga ita sai ƙasar spain daga ita sai kasar mexico ita ce ta uku a fashi da makami duniya daga ita sai kasar costa rica daga ita sai kasa ta biyar brazil kasa ta shida chile kasa ta bakwai uruguay kasa ta takwas trinidad and tobago kasa ta tara panama kasa ta goma honduras wayannan kasashen guda goma su ne kasashen da aka fi yawan fashi da makami duniya akwai kasashe da ake yin fashi da makami na abin dariya kamar south africa akan hanya akan titi kafin street light ya bude kafin ya abinan dinka za nuna maka bindiga karɓi kuɗi haka da ake a lagos amma yanzu lagos wannan abun ya yi ƙasa sosai to wannan dai shine yanda tsarin musulunci yake akan duk wanda aka kama shi ya yi fashi da makami wallahi idan mutum ya dubi hukuncin musulunci zai gane cewa babu wani tsari a duniya da yake kulawa da tsarin humanity kamar musulunci kasashe da yawa ko kuma waɗansu da yawa daga cikin masu lura da al'amura na abin da ya shafi musamman harkar jurisprudence da criminology suna gani cewa bai kamata in mutum ya yi laifi a kashe shi ba sai dai a ɗaure shi wannan abun ba su sani ba cewa suna jin tausayin masu laifi ne suna mantawa da wanda aka kashe shi kuma wanda duk aka kashe din nan fa innocent citizen ne wanda shi yake so ya zauna lafiya ya kiyaye doka an zo an kashe shi an kwace kuɗinsa da an bar shi ma an kashe shi an talauta shi to kuma an raba shi da duniya ma yaya zai ji shi lokacin da ake kashe shi ya yake ji ya yan uwansa suke ji za su manta da wannan abun amma wannan mutumin shi kuma ya zauna ya rayu abinsa gwamnati ta ci gaba da bashi abinci har ya mutu wannan ina hankali a nan shine musulunci ya ce duk wanda ya yi shi ma a masa in kana gani an tsire wani saboda ya yi fashi da makami gobe za ka yi fashi to sai matsala ta ƙarshe ita ce wasu abubuwan da su kuma ake kiyasin su akan fashi da makami ai ubangiji maɗaukin sarki a cikin wannan ayar ya ce mana wayas auna fil ardi fasada kuma suke watsa fasadi a bayan ƙasa me ake nufi da wato fasadi a bayan ƙasa shine duk wani abu na barna da zai kawo rikita zamantakewa ta ɗan adam ko wani tsari da bil'adama suke zama a kai yake kiyaye zaman lafiyarsu da mutuncinsu sai wani ya yi ƙoƙari wajen ruguza wannan abu wannan shi ake ce masa sa'ayul eh, fasadi fil ard to malamai na musulunci a yanzu malaman fikihu suna kiyasin waɗansu abubuwa wanda suka ce su ma hukuncin su irin hukuncin fashi da makami ne ɗaya daga cikinsu shine fataucin miyagun kwayoyi fataucin miyagun kwayoyi yana da illa ga dukkan abubuwa guda biyar dinnan waɗanda addinin musulunci ya zo domin ya tabbatar da kare su addinin musulunci da dokokin musulunci allah ya shar'anta su ne domin su kare wa mutane abubuwa guda biyar rayukansu da 'yancin addininsu da hankalinsu da mutuncinsu sannan kuma da dukiyoyinsu waɗannan abubuwa da addinin musulunci zai kare harkan miyagun ƙwayoyi yana ruguza dukkan waɗannan abubuwa guda biyar in mutum yana shan miyagun kwayoyi hankalinsa ya tafi ina magana addini a wurin ko hankalinsa bai tafi ba ba yanda za ka ga ka ga dan kwaya kuma ka ce wannan kimtsatse ne a addini ko in ana labarin ka nuna misalin yan aljanna ko ibadun rahmani sai ka nuna dan kwaya za ka ga alaman dan kwaya yana da wannan ka ya rusa addini kenan sannan bayan da za a yi mutane masu hankali su zaɓi ɗan ya zama musu liman kaga an rusa addini kai mutane suna neman ka zama liman kuma ka sha kwaya. saboda haka abu na biyu shine yana rusa wato yana rusa rayukan mutane mutane nawa ne a sanadiyar duk galibin babban laifi da zaka gani za a yi a duniya wanda ya shafi kisan kai to sai mutum ya sha kwaya kafin ya samu damar yinsa saboda ita ce za ta sa mutum ya ji cewa zai iya aikata kowane laifi na ta'addanci ba tare da ya ji tausayi ba saboda asalin zuciyar dan adam akwai tausayi a ciki mala'iku ne Allah ya musu zuciya masu gadin wuta ghilazum shidadun sune wanda zuciyarsu ba wannan element din to amma dan adam yana so ya zama irin haka sai ya sha kwaya sai ya iya kisa ya duk abin da yake baya jin komi sannan yana rusa hankali hankali kan shine ma na farko sannan yana rusa mutunci mutumin da ya sha kwaya ba wani abin da zai yi na karya mutuncin wani da mutuncin kansa da ba zai yi ba sannan kuma dukiya dukiya nawa ne ake asarata a sanadiyar miyagun kwayoyi sannan kuma sanadiyar miyagun kwayoyi yawancin sace-sace da yawan abubuwa da za a yi na barna na dukiya sai an sha kwaya ake yi don haka ya ruguza waɗannan shi yasa malamai suka yi fatawa musamman kuma wato abin nan majalisu hay'atu kibaril ulama a zamanta wato abin nan na ranar ashirin ga watan 6 na shekara ta 1407 na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wato kararinta na 833 suka fitar da hukuncin cewa dokan musulunci daga yanzu shine duk wanda aka kama shi da laifin fataucin miyagun kwayoyi safaran miyagun kwayoyi shine a kashe shi saboda wannan ayar hukuncinsa shine kisa saboda Allah ce yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada suna taimaka ma yan fashi don su yi fashi su me yasa ba za a kashe su ba sai a kashe yan fashin a bar su an fahimci wannan da kyau ko suna taimakawa waɗanda suke yin rap su yi rap me yasa su ba za a kashe su ba suna taimaka ma waɗanda za su aikata kowane irin laifi na kisan kai a duniya me yasa su ba za a kashe su ba an fahimta don haka sakamakon wannan aya wannan shine hukuncin musulunci don haka duk kasashe da ka ji sun zartar da hukuncin kisa akan waɗanda suka yi fataucin miyagun ƙwayoyi to ka sani da cewa ba su yi laifi ba ya dace da hukuncin musulunci ƙasashen duniya yanzu waɗanda suke kan gaba wajen harkar miyagun ƙwayoyi su ma in za ka yi bincike statistics na drug trafficking a duniya za ka samu cewa kasashe da yawa suna ciki amma kasashen da suka fi kowa yawa suka fi yawan wannan kes din kasa ta farko a ciki ita ce kasar afghanistan ita ta fi kowace kasa yawan noma kayan kwayoyi na duniya wanda ake sarrafawa da ita da kasar iran suna wanda suka fi kowa a duniya kasa ta biyu ita ce kasar bama wannan kasar wadda cike ta kakkashe musulmin nan ƙasa ta uku ita ce ƙasar mexico ƙasa ta hudu ita ce ƙasar colombia ƙasa ta hudu ita ce ƙasar peru ƙasa ta biyar ita ce ƙasar bolivia ƙasa ta ta shida kai ko eh, sannan ƙasa ta bakwai ita ce ƙasar bahamas Wannan ƙasashen su ne ƙasashen da suka fi kowace ƙasa a duniya yawan harka da kwayoyi akwai ƙasashen da suka zama su kamar tasha ne na irin wannan kasar mu ta najeriya alhamdulillah an samu raguwan wannan abun kwarai da gaske a cikin shekarun nan musamman kuma saboda ndlea nan da kuke gani tana aiki kwarai da gaske duk da cewa rate din shi ma yana da yawa amma da ke shugaban ndlea na najeriya na yanzu wannan bawan allah mutumin kirki ne kuma alhamdulillah dan jihar bauchi ne wanda ana masa kyakkyawan zato akan tsayawa akan gaskiya tun da yanda aka san shi har yanzu kuma yana da kokari akan baciwa cewa kuma no compromise no mercy akan duk wanda aka kama shi da wannan harkar ta fataucin miyagun kwayoyi a Najeriya jaridar punch ta yau ta fitar da <laughs> rahoto da cewa shi shugaban da kansa yake cewa wato a wannan shekarar daga watan januari zuwa watan mai wata biyar kadai an kama masu fataucin miyagun kwayoyi a najeriya mutum 3,478 kuma an kwace ko an samu nasarar kama kwayoyi waɗanda aka yi nemi shiga da su najeriya ko fita da su har sama da kilogram 170 to kaga alhamdulillah suna su kenan daidai gwargwado saboda kasashe da yawa in ka je na najeriya in ka je na duniya za ka samu ana tsananta bincike akan 'yan najeriya saboda 'yan najeriya suna daga cikin 'yan kasashe waɗanda suka fi kowa yawan hada-hadan miyagun kwayoyi da aka ji kuma suna cikin wanda aka fi yawan kashe su ko a sati biyu da suka wuce waɗanda aka kashe a indonesia akwai 'yan najeriya a ciki ko waɗanda ake kashewa galibi a malaysia zaka ga akwai 'yan najeriya a ciki ko waɗanda ake kashewa galibi a saudi arabia zaka yawanci akwai 'yan najeriya a ciki ko ma su ne suka fi yawa su 'yan najeriya suna daga cikin wanda suka fi yawa shiga cikin harkar amma a cikin kasar a ce akwai hada-hadan su ne waɗannan kasashen da na faɗa ko ana ko ana sana'anta shi a daga kasar a fita da shi su ne waɗancan kasashe da na faɗa amma a samu 'yan kasa sun shiga cikin harkar da yawa to gaskiya 'yan najeriya suna da rabo mai suna da babban kaso a cikin harkar fitauci da miyagun kwayoyi amma sai dai godiya ga allah shine galibin waɗanda ake samun su a cikin waɗannan ba musulmi ba ne a cikin kasashe na duniya da ake samu da irin wannan ba musulmi bane ake samun su da wannan Allah ya ƙara kare mu don haka dai fataucin miyagun ƙwayoyi yana ɗaya daga cikin abin da ake kiyasinsa ya zama hukuncinsa ɗaya da hukuncin fashi da makami don haka kenan idan aka kama mutum da hukuncin wato fataucin miyagun ƙwayoyi sai dai fataucinsa da watsa shi daban yake da shansa wanda aka kama shi ya sha shi hukuncinsa shine hukuncin shan giya an fahimta ko hukuncinsa shine mene hukuncin shan giya hukuncin shan giya kuwa shine a kwantar da shi a gaban mutane a tuɓe shi a masa a tsulale shi bulala tamanin an gane ko idan kuma ya sake maimaitawa sai a sake masa bulala in aka sake kama shi da shi sai a sake masa bulala in aka sake kama shi da shi sai alkali ya yi abin da ya ga ya kamata da shi shine in ya ga dama shine sai ya ce duk abin da alkali ya yanke a kansa to ya tabbata ko da a ce alkali zai yanke hukunci cewa a kashe shi ne an fahimta amma a karon farko hukuncinsa hukuncin mai shan giya ne wannan kwayar da na faɗa duka kowace irin kwaya da wanda ake sha da wanda ake zuƙa da wanda ake haɗiya da wanda ake hayaƙi da shi da wanda ake turarawa duk iri ɗaya ne matukar dai za a zuƙa ko za a sha ko za a kwankwada ko za a haɗiya sannan a ji alright to wannan alright ɗin ya sa dole a maka hukuncin shan giya kuma galibi daga cikin matasa sun kasa fahimta sai mutum ya rinka gani kamar ka ɗauki gulda ko ka ɗauki whisky ko ka ɗauki wane ne ka sha shi ne wancan ɗan giya wallahi kai ne asalin tacaccen dan giya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sharibal khamra fid dunya lam yashrab ha fil akhirah duk wanda ya sha giya a duniya ba zai sha na lahira ba yaushe zaka haramta wa kanka shan giyar lahira wannan giyar ta lahira ubangiji ya ce bayda ladzatal lisharibin ga ta faratas tas kuma mai daɗi ga masu sha lafiha gaulun wala hum anha yunzafun yaushe zaka bari a haramta maka wannan ainan fiha tusamma salsabila wani irin wata irin magudana ta giya a cikin aljanna wanda sunanta salsabil kai ko sunan ma baka taba ji ba amma ka haramta wa kanka wannan wallahi shan kwaya a duniya ko shan waɗannan abubuwa na miyagun kwayoyi ko hayaki da ake sha yana iya a haramta wa mutum shan wannan in ya je lahira Allah ya kiyaye abu na gaba shine wato daga cikin abin da malamai suke yin kiyasi a kai akan hukuncinsa yana kusan ɗaya da hukuncin fashi da makami shine hukunci shine laifin rep laifin rep shine da turanci ake ce masa rep da larabci ake ce masa aligtisab da hausa kuma ake ce masa fyaɗe abinda ake nufi da fyaɗe shine mutum ya yi amfani da ƙarfi ya yi amfani da tursasawa ko ta hanyar yaudara sai ya yi lalata da mace ba tare da yardarta ba ko tana ihu ko tana neman ceto ko tana neman taimako sai mutum ya danne ta da ƙarfi ya yi lalata da ita wannan shine ake ce rep wannan laifin hukuncinsa ya ɗara laifin sauran abubuwa na laifuffukan zina zina yana da laifi a musulunci kamar yadda aka sani amma zina shine da yardar ta da yardar wanda aka yi da shi da wanda wanda yi amma fyaɗe shine ita ba ta yarda ba ba ta so ko kuma abin da zai baku mamaki shine shi bai yarda ba baya so kuma ta yi da shi da ƙarfi wannan shine rep bisa ga ta'arifi na zamani a yanzu shine a yi amfani da wato assault a yi amfani da ƙarfi wajen sa mutum a yi a tursasa shi wajen yin amfani da shi sawa'un wannan ɗin namiji ne ko mace wannan shine ma'anar rep a zamanin yanzu menene hukuncin laifin rep a musulunci kamar yadda aka sani duk laifin da yake kan zina yana kan wanda ya aikata rep na farko kenan sannan abu na biyu kuma shine ƙarin laifi akan wato laifin zina idan aka kama mutum ya aikata laifin yin fyaɗe wa mace da ƙarfi menene hukuncinsa a mashabar mu ta malikiya imam malik ibn anas yake faɗa cikin muwatta yake cewa al'amru inda na fi rajuli ya tasibu ra'atan bikran kanat au annaha in kanat hurratan fa sadaku mithliha wa in kanat amatan fa alaihi ma kasa min thamaniha wal uqubatu fi dhalika ala al muhtasib wala uqubata ala al muhtasaba fi dhalika kullihi wannan shine maganar imamu malik yake cewa a wurin mu mana a masabar malikiya idan mutum aka kama shi da laifin yayi wa mace fyaɗe wannan matar budurwa ce ko ko ba budurwa ba matar aure ce ko ba matar aure bace. in dai ita ya ce ba baiwa ba to na farko za a tabbatar masa da haddin musulunci da aka sani na zina bayan an tabbatar da wannan kuma za a sa dole sai ya biya kudin sadakinta sai a kwatanta ita yanzu kudin sadakinta nawa ne dole sai ya biya ta idan kuma aka samu cewa baiwa ce to sai a yi kimar kudinta sai a ga in an yi in an yi menene menene ta zai zamo sai a ce ya biya wannan difference din amma wannan ana ɗora hukuncin akan shi wanda ya yi ne amma ita matar da aka yi rafin ɗinta ita ba komi a kanta an fahimta ko ibnu abdulbar ya ƙara bayani a cikin al-istidkar mujalladi na bakwai shafi na 146 yake cewa wa kad ajma al ulama yace malamai sun yi ijma'i ala anna ala al mustakrih al al had yace yace malamai sun yi ijma'i cewa duk wanda aka samu ya yi wa mace fyaɗe da ƙarfi to za a tabbatar masa da haddi na zina in shahidatul bayyinatu alaihi bima yujibul had idan an samu abin da yake tabbatar da shaidu na zina sun tabbatar au aqarra bidhalika ko kuma shi da kansa ya ikrari fa in lam yakun idan kuma ba a samu shaidu sun tabbatar ba fa alaihi uquba to sai ai masa uquba ta wato ta'ziri wanda alƙali ya ga shi ya dace da shi idan an kasa samun shaidu hudu za su tabbatar da zina an tabbatar da cewa ya yi mata fyaɗe an kai asibiti aka samu cewa lallai da gaske ya yi mata fyaɗe aka samu kuma bincike ya tabbatar da cewa shi ya yi kuma aka samu abin da ya tabbatar da cewa an kama shi da laifin amma a tabbatar da zina shi sai an samu shaidu hudu sai aka rasa an fahimta ko to sai alkali ya yanke masa hukunci irin wanda ya dace menene abin da alkali ya ga ya dace da shi sai ya dora masa in ya ga dama yana iya dora masa hukuncin kisa an fahimci wannan da kyau ko sannan kuma dukkan malamai na yanzu musamman kuma kasashe da yawa suka sa a cikin criminal laws ɗinsu musamman cikin penal courts na kasashe da yawa musamman cikin kasashen larabawa kasar saudi arabia tana da ciki wanda su basa da basa da written law amma shine dokar su in aka kama mutum yawo mace fyaɗe kuma ya nuna makami ko ya amfani da karfi na wani abun da tara zana da shi ba ta hanyar yaudara zalla ba ya yi amfani da wani makami ko wani abin da ya razanar da ita da shi to wannan mutumin hukuncinsa shine kisa saboda Allah ce inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfa min al ard hukuncinsa shine hukuncin fashi da makami jama'a an fahimta suna kiyasin wannan akai ne saboda kasancewar wato wannan abin ta'addanci ne akan mutuncin matar ta'addanci ne akan addininta ta'addanci ne akan mijinta ta'addanci ne akan 'ya'yanta in tana da su ko za ta haifa ta'addanci ne akan iyayenta ta'addanci ne akan 'yan uwanta sannan kuma ta'addanci ne akan hankalinta domin har ta mutu ba za ta manta ba mace duk da aka yi mata fyaɗe wallahi har ta mutu ba za ta taɓa mantawa ba kuma duk lokacin da ta ga ko ta ji labarin wanda ya mata fyaɗe wallahi tallahi za ta ji a ranta cewa bata yafe ba ba za ka iya kwatanta wannan ba sai in za ka kwatanta kanka a ce kai da mace ce mutum ya yi amfani da karfi ya keta mutuncinki da karfi da yaji saboda ya nuna miki makami ko ya nuna miki fin karfi abin da ya fi karfinki ba za ki iya ramawa ba inda zaka iya kwatanta wannan shine zaka gane zafi na cikin zuciya wanda suke ji wanda yafi zafin gangan jiki shi zafin gangan jiki in an sha magani yana warkewa wancan kuma baya warkewa har abada shi yasa mace za ta iya yafe komi amma ba za ta iya yafe ta'addanci akan mutuncinta ba don haka duk mutanen da suke aikata aikin rep wallahi su sani hukuncin su ɗaya da wanda yake fashi da makami ne a wurin malaman musulunci an fahimta ko to sai dai shi ma muna godiya wa Allah wannan harkar ta rep yana da sauƙi a cikin ƙasashen musulmi yana da sauƙi a cikin ƙasashen da musamman kuma kasashen da ake aiki da hukunce-hukuncen musulunci ko da ba aiki da hukuncin musulunci wannan suturar da mata suke sa ba din yana taimakawa kwarai da gaske wajen rage ret din rep a duniya bincike na duniya kamar yadda zan gaya muku a nan gaba ya nuna cewa kasashen da aka fi fita na fitsara da mata suka fi yin shiga wanda suka ga dama na dabbobi shine kasashen da rep ya fi yawa rate dinsa a duniya sannan kasashen da mata suke shiga na kamala shine kasashen da kes in rep ya fi yin kasa a duniya bincike na 'yan shekarun baya-bayan nan ya nuna cewa kasashen da suka fi kasa-kasa wajen rashin aikata samun laifuffukan rep a duniya sun hada da kasar saudi arabia kasar azerbaijan kasar yaman kasar indonesia wanda wannan kasashen duka kasashen musulmi ne a cikin kasashen kamar kasar yaman akan iya samun shekara guda amma akwai zero report na, na rep a kasa a shekarar gaba daya ko sau daya a ce ba a taba samun kes ya fito fili sai dai wanda yake boye wannan kuma allahu alam amma a ce ya fito fili har hukuma ta sani ko akwai ripoto kotu za a iya samun koda kwaya ɗaya ba a samu ba a shekara amma bari ku ji sauran kasashe kuma kasashe bari jero muku kasashe guda goma waɗanda a duniya su ne inda aka fi yawan samun kes in rep a duniya waɗannan kasashen dukkan su kasashen da ba na musulmi ba ne kuma bincike da aka samu musamman wancan wato hukumar ta united nation da na faɗa ta fitar da statistics ɗin kasashen da aka fi samun rep a duniya wanda shine zan karanta muku a yanzu a cikin bincikensu sun samo cewa abin da suka gano wanda ya fi yawan sanya wannan abin shine mata su suke jawa da kansu suka ce galibi daga cikin rap inda ake samu mata su ne suke zama su ne suke su suke contributing har a yi musu saboda yanayin wato irin suturarsu da yanayin irin irin abin da suka yi wa wa namijin a lokacin da irin abin nan wani abu da wanda su suka jawo don kansu da kuma saba wa doka wanda shi zai jawo wannan fa wanda zan gaya muku din wanda aka samu aka yi report ne wanda ba a faɗa ba Allahu alam wanda mace za a mata ta kanne ta yi shiru ta ji abun a cikin ranta kawai ta kita zo ta faɗa kuma shi yafi yawa galibi don kaɗan ne mace za a yi mata har ta iya zuwa ta zo ta faɗa kuma galibin rafi yakan faru ne a wuri a ɓoye wanda ba wanda ya sani sai ita matar kuma a gudu a barta ƙasar da tafi kowace ƙasa a duniya yawan kes ɗin rap a duniya ita ce united states of america hukumar national violence against women, eh, women against women survey ta fitar da rahoto wanda a ciki take cewa kowane mata guda shida da ka gani to guda ɗaya daga cikinsu an yi rafin ɗinta ko an yi attempt ɗin za a yi rafin ɗinta a america ɗaya bisa shida kenan na dukkan matan america ko an taɓa yi ko kuma an taɓa ta sha da ƙyar ana jira gobe ta fito a gwada sannan more than a quarter bincikensu ya sake nuna cewa ɗaya daga ɗaya bisa hudu sama da ɗaya bisa hudu na yara waɗanda suke cikin koleji 'yan mata wanda suka kai makarantar koleji bincike da aka yi ya nuna cewa tun daga tsakanin shekara sha hudu nasu na duniya zuwa yanzu da aka yi intabiyu da su an samu cewa an taɓa yin rafin ɗinsu wato in aka samu yarinya yar kwaleji waɗanda suke makaranta kenan to da ka samu ɗaya bisa hudu aka tara yan mata hudu to ɗaya daga cikin su akalla an taɓa refin ɗinta tsakanin shekara sha hudu zuwa yanzu da ake magana da ita amnesty international a ta na shekara 2004 a cikin wani sunan a cikin wani rahoto da ta sa masa suna stop violence against women ta ce a cikin kowane minti a cikin kowane daƙiƙa casa'in a cikin kowane minti casa'in awa ɗaya da rabi kenan da ka sani na rayuwar duniyar nan kullum to sai an yi rafin ɗin mace ɗaya a amerika don kaga in ba a yi naki ba kemewa kina jira kafin yanzu kafin layi ya kanki kenan allah shi kyauta ƙasa ta biyu a duniya ita ce south africa ita ce wanda aka samu a shekarar ta 2012 2012 an samu kes a cikin shekarar kaɗai an yi rafin ɗin mata 65 kuma abin takaici kasar ita ce kasar da tafi kowace kasa a duniya yawan rep na kananan yara 'yan shekara uku shekara biyu kuma abin takaici shine a kasar a kasar south africa dokar su ita ce in aka kama mutum ya yi hukuncin ya yi rep to hukuncinsa shekara biyu ne dauri daga wannan kasar ta uku ita ce kasar sweden wadda ita ce tafi kowace kasa yawan cases of rep a europe a turai kenan abinda aka samu kenan wanda hukumar 'yan sanda ta kasar sweden ta bayar a shekarar 2010 wanda aka samu a cikin shekarar kadai an samu cewa a shekarar 2009 kai an samu an yi rafin din mata 15,700 daga ita sai kasar india shi ka kuna yawan ji a labarai ma musamman gang ita ce wanda ta fi kowace kasa kuma yawan gang mutane su yi layi kawai layi a bayan wancan wanne yi wanne yi wanne yi wanne yi har mace ta mutu ita ce wadda aka samu cewa national crime records bureau hukumar da take tattara waɗannan ƙididdiga ta ce ta samu a shekarar 2012 an yi rafin ɗin mata 24,923 abin takaici shine 24,470 daga cikin wannan da muka faɗa wato kusan kashi ɗari daga cikinsu duka ko iyayensu ko kuma yan uwansu ko makwabtansu ko wanda suka sani ne suka yi rafin ɗinsu ba wai wani na nesa ba daga ita sai kasar united kingdom kasar ingila daga ita sai kasar germany daga ita sai kasar faransa daga ita sai canada daga ita sai sri lanka daga ita sai ethiopia wannan su ne kasashe guda goma abin ƙarin takaici akan wannan shine hukunce-hukuncen da suka sa ba hukuncin musulunci ba shi yasa ba za su samu damar magance wannan abun ba a kasar amurka wasu jihohin sun sa akwai life imprisonment in mutum ya yi rape wasu jihohin ma sun ce a yi wa mutum a dandake shi amma bai sa an daina ba a kasar united kingdom life imprisonment a kasar rasha za a iya ɗaure mutum shekara hudu ko zuwa goma kasar mexico tana daga cikin kasashen da suka fi yawan rape amma kuma su za a iya ɗaure mutum ne zuwa awoyi kaɗai daga baya a sallame shi sannan abu na ƙarshe da zan gaya muku shine akwai ƙasashe da yanzu kuma da aka samu cewa ana rafin ɗin maza ne sama da yadda ake yin na mata kamar ƙasashen zimbabwe a nan afirka da waɗansu kasashe wanda shi kuma mace ce za ta danne namiji da karfi ko ta nuna masa makami to shin wannan ma yana cikin hukuncin fashi da makami wannan shine kaɗan daga cikin abin da lokaci zai iya bamu damu gabatar a cikin wannan darasin abin da muka faɗa daidai Allah bamu lada kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah